This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma a jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da Dalon fm muryar arewa da niyya ko kuma ku kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Bello Galadanci da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan dare da watan kunanan lahiya. Yau za mu so jin ra'ayoyinku a kan shirin gwamnatin Najeriya na yaƙi da yawon bara da almajirci a ƙasar ta hanyar kakkaho makarantun almajirai na gwaji. Za ku ji tattaunawa akan wannan batu da za ku bugo waya ku bayyana ra'ayi. sannan za ku shakata da wata waƙar Amina Ala, amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga cikakkun labaran duniya. An zaɓi Park Geun-hye a matsayin mace ta farko domin shugabantar ƙasar Koriya ta kudu. Ms. Park mai ra'ayin mazan jiya kuma 'yar majalisa na wa'adi biyar ta ci zaben yau Laraba da kaso 51.6 a cikin 100 yayin da abokin hamayarta Moon Jae-in ya samu kaso 48 a cikin 100 bayan da aka kirga kaso 90 a cikin 100 na ƙuri'un da aka riga aka kirga. Moon ya mika wuya ba da daɗewa ba bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa Park ce za ta lashe wannan zaɓe. mun mai sassaucin ra'ayi ne kuma lauya ne na kare hakkin bil'adama wanda aka ɗaure a kurkuku a lokacin mulkin mahaifin park ɗin park chung-hee wanda ya wa ƙasar mulkin kama karya duk da matakar sanyi da ake yi jama'a sun fito kwansu da kwarkwatansu kumshe cikin kayan sanyi kuma sun tsaya akan dogayen layuka a faɗin ƙasar domin jefa ƙuri'unsu. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Majalisar Dokoki da ta dawo da dokar da ta hana mallakar makaman yaƙi kwana biyar kenan bayan da wani ɗan bindiga da ke rike da makamai irin na soja ya kashe yara 20 da manya takwas a hari na biyu mahimuni a tarihin hare-haren da ake kaiwa makarantu a nan Amurka. Shugaba Obama ya ce ya naɗa mataimakin shi Joe Biden domin jagorantar yunkurin samar da shawarwari masu ƙarfi domin shawo kan tashe-tashen hankula irin na bindiga kafin gushewar watan Janairu mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Ya yi nuni ga Amurkawa da dama a ciki har da jami'an tsaro waɗanda suka mutu daga harin bindiga bayan harin Juma'ar da ta wuce a garin Newtown da ke jihar Connecticut. Ya ce har yanzu akwai tambayoyi akan wannan hari. shugaban kuma ya yi kira ga masu sai da makamai masu zaman kansu da su ringa duba tarihin mutanen da suke sai da ma makamai mr obama ya shaida cewa an ci gaba da yi wa waɗanda suka mutu jana'iza a yau laraba iyalai da abokai da 'yan uwa na yin bankwana ga shugaban makarantar da wata malama da kuma yara guda uku akalla kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an hukumar lafiya ta duniya sun dakatar da aikin allurar polio a pakistan bayan da aka kai wa ma'aikatan hare-hare har akalla mutane guda takwas suka rasa rayukansu hukumar lafiya ta duniya da asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef sun dakatar da aikin allurar polio a ƙasar baki ɗaya yau laraba bayan da wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba suka buɗe wuta akan ma'aikatan a wurare akalla guda uku 'Yan sanda sun ce an harbe kuma an kashe wata ma'aikaciyar lafiya da direbanta a garin Chesrada da ke arewacin Kasar. Jami'ai sun kara da cewa an kashe wani daban da kuma raunata wani a kusa da garin fashewar kuma an yi wani harbin a garin Naushera da ke arewacin Kasar amma babu wanda ya raunata. Ba a tabbatar ba idan 'yan bindigan Taliban ne suka kai waɗannan hare-hare kuma kungiyar a baya ta yi allah wadai da aikin polio tana kiran shi aikin likin asiri a dabarance wani kwamitin bincike mai zaman kan shi da gwamnatin amurka ta kahwa don bin diddigin hare-haren Benghazi na ranar 11 ga watan satumba inda amurkawa hudu suka rasa rayukansu ya yanke cewa harakokin tsaro a wannan ofishi ya yi matukar karanta. kwamitin da ke bincike ya ce gazawar tsare-tsaren tsaro daga manyan jami'an ofisoshin harkokin wajen amurka guda biyu ne ya kasa dakatar da hare-haren 'yan ta'adda a ƙaramin ofishin da ke gabashin kasar libya kwamitin ya kara da cewa adadin masu tsaro a bangazi a wannan lokaci ya yi kaɗan duk da kiraye-kiraye daga jami'an jakadanci a libya na neman ƙarin ma'aikata an bayyana sakamakon binciken kwamitin ga jama'a a jiya talata a cikin amurkawa hudu da suka mutu a harin na bengazi har da jakada christopher stevens kuma hakan ya kasance karo na farko da aka kashe jakadan amurka tun shekara ta 1988 Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kahin ku fara bayyana ra'ayoyinku ku saurari wannan tattaunawa da na da Malam Usman Muhammad Modibbo, shugaba kuma jagoran kafa tsarin ilimin almajirai wanda ke Sokoto da zama. Da harko na tambaye shi ko daga lokacin da gwamnati ta shiga cikin wannan batu akwai wata nasarar da aka samu a cikin wannan shirin makarantun almajirai na gwaji? Masha. To, um, wannan tunani na kafa makarantun ne na gwaji tunani ne mai kyau, kuma shi ne tunanin da muka yi ta faɗakarwa, muka yi ta nunawa, cewa dole ne idan ana son a kawo canji ga wata babban matsala wadda ta shafi al'umma mai girma to dole ne sai gwamnati ta shigo ta ta ba da jagoranci kuma ita kanta gwamnati sai ta fahimci matsala yadda ya kamata kuma ta gano hanyar gyara sannan ta jagoranci al'umma na ba da misali akwai makarantun ne guda biyu na gwaji wayannan makarantun ne guda biyu na shuni da na gagi duka a cikin sokoto ko gefen sokoto um, wannan shiri na nuna gwaji a gaskiya za a iya cewa um, abu ne wanda an fara ganin canji kuma da alfanu kuma muna da kyakkyawar fata idan dai za a dage kuma a doge akan hakan din kamar da nake cewa shekaran jama'a ina ina ɗaya daga cikin waɗannan makarantun ne duka dai marabina da waɗannan makarantun bai wuce sati ɗaya ko sati biyu ba duka na je akwai canji mai yawa kuma mm. akwai yara da aka ɗauko a ko'ina wanda ke wanda a wurin za ki ga akwai akalla ba a kasara ba an samu inganci na karatunsu. Mm. Domin suna da cikakken lokaci ba kamar da suna bisa kan tituna ba su da ke suke su sha. Sannan akwai inganci wajen suturarsu, akwai inganci wurin kwanansu, akwai kuma ci gaba wajen abin da suke ci. To dama shi idan ɗan makaranta aka kyautata abincinsa, to ana sa ran cewa tunaninsa da basirar ta za ta kyautatu. Mm. Saboda haka an kyautata abincinsu. kuma mm. an raba su da titi da wulaƙanci da yawan haɗuwa da haɗurra kan titi wajen bara da jin motoci wajen neman abin da suka ci na hanyar sadaka. To mm. wannan shi ɗai ana iya cewa an samu ci gaba kuma a tunani kamar abin da ake cewa psychological infas na tunanin yaro wanda suke ana iya cewa an samu ci gaba. Domin yaron da yake yana ganin tsaran shi da safe ya fito za a kai shi makaranta mm. bisa mashin ko cikin mota da ma ya kula ta abinci an kare dukkan mutuncinsa da martabarsa to yaron da ke ganin fatankacinsa shi kuma sai ya ɗauki kokon bara ya je yana roƙo wani lokaci ma a zuwar masa yawu to ke ga tunanin su ba zai wanga zai ga iyayen shi ko wani can ko malamin su ya wulakantar da shi mm. saboda haka ana iya cewa wannan tafarki ne wanda za a ba da kyakkyawan gwaji. Eh, Yau, Malam ah. Usman Muhammad akwai zargin da ake yi cewa maimakon a kai almajirai marasa galihu ko wasu jami'an gwamnati sai su ɗauki 'ya'yansu su kai saboda sun ga makarantun suna da kyau. To, kin ga um, akwai hasashe kuma akwai zargi. Kuma yana wa a samu cikin wani sashe bangare kaɗan sai ya zamana uh, ya zanka hujja. To, amma dai ala kulle halin um, abin da ake ce uh, laraba sukan ce a shazzu layu kasu wata abu wanda aka kaɗan bai sa a tabbatar da hukunci ko kuma aka wani hukunci na gaba ɗai wala Allah wa'annan makarantun ne a samu wasu wa'anda ba su ne ya kamata a ce su ne almajiran ba sun shigo amma dai ina ganin bisa ga binciken da na yi uh, misali kamar makarantar gayi na zauna na yi wannan bincike tare da shugaban makarantar uh, na tabbatar da kuma na yi bincike ga su yaran to abin da ya nuna mini cewa in ma akwai wasu to lallai kila ƙasa da kashi goma ne amma dai kashi casa'in daga cikin ɗari ko tamanin na yaran da ke makarantar gagi to almajirai ne ko ko ƴaƴan talaka ne can da ba su da dalilin samun makaranta a ƙauyukansu ko a dazuzzukan suke ciki aka turo su a kawo su a nan wannan shine binciken da tsakanin da Allah ya tabbata gare ni wala Allah ba za a rasa ɗaya biyu uku ba eh ah, ita kuma wancan makaranta da ke shuni gaskiya ban tabbatar da cewa ko akwai wani takamaiman tsari ne da aka shigo da yaran ba amma da bisa ga ganin da na yi duk da cewa an yi kamar wani abu da ake ce ma kwasa karan mahaukaciya a ɗaukar yara a makaranta din amma dai duk da ko a nan dai za a iya cewa kashi mai yawan gaske um, almajirai ne daga ƙarshe malam usman muhammad modibbo ko akwai wata haɗakarwa da za ka ƙara yi wa masu saurare game da taimakawa irin waɗannan makarantu Masha Allah hajiya. Wato ina jin shi akwai wani babban rashin fahimta da jahilci da ke tattare da al'ummarmu game da wayannan makarantun ne kuma shi yasa ma mun ka fito mu yi ta kokari mu yi da'awa mu faɗakar saboda haka ni ina ganin babu inda mutum zai sa zakka ko ya sa dukiya mafi kyawu wadda musulmi zai kamar ya sa a wannan tsari na karatu domin ni ina ganin ma ya fi cancanta a sa dukiya wajen tallafa ma waɗannan yaren ƙanana masu garran baka hanya a ceci rayuwarsu a sa su zan al'umma mai muhimmanci manyan gobe bisa gama a sa dukiya wajen kai wani hajji ko kai wani umra wannan shine tunani na kuma shine shiga ne yafi ba. Mhm. gara a dukiyar da za a sa wajen irin kai mutane umra da hajji to gara a sa ta wajen tarbiyya al'umma ta hanyar ilimi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a khairukum man ta'allama alquran wa 'allamu mafifitan ku ne masu karantar da alqur'ani masu karantar da shi suna neman ilimin sa to madala nan gaba kaɗan za ku bayyana ra'ayoyinku a kan shirin gwamnatin Najeriya na yaƙi da yawan bara da almajirci a ƙasar ta hanyar kakkafa makarantar almajirai na gwaji amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan waƙa. Yanayi ne saka ni tilas wawaiwa barace barace ko ina masowa na bada kwangiya ba wa idan na aso dan tsira da kai na yunwa ba dan sowa alama kuma samu alhaji alhajiya dan sadaka saboda san Allah gidan dandi na karo ya koma a ina na mazo da aikatau ku ji dangina na zo a sayo ta ba dangina in tsira da kaina yunwa ku ji dangina biya Allah biya Allah idan na tuno mun jiki na iyayena idan na tuno da tarbiyya ta iyayena yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Salamu alaikum wake magana daga birnin Kebbi. To ga duka alamu malam na birnin Kebbi ka kokarta ka sake kira saboda muna daidai daukan wayarka sai layin ya tsinke. Idan dai kuna biye da mu a yau muna so ne mu ji ra'ayoyinku a kan shirin gwamnatin Najeriya na yaƙi da yawon bara da kuma almajirci a ƙasar ta hanyar kakkafa makarantun almajirai na gwaji kuma kuma ji hirar da nai da ɗaya daga cikin wato shugabanni kuma wani jagoran kawa irin wannan tsarin ilimi na almajirai ga kira daga gumel salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah wa ke magana to kira tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiya ta jihar kaduna alhaji musa garo mai fito da koda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa garo muna sauraron ka to alhamdulillah maganan matsala ta almajirai ko Sosai haka. To idan muka duba muka gani gaskiya al'amari ya kamata ni zan janyo hankali ne akan su kansu masu arziki mawadata wanda suke Najeriya. Ba sai lalle mu zira gwamnati ido akan almajirai ba. Tunda da shugabannin eh, Malam Musa Garo ban tare numfashinka ba amma muna magana ne akan shirin kirkiro da makarantun almajirai domin a raba su da gararan ba a titi. To alhamdulillah an ta halima Muna jin ka. Idan muka duba mu ga irin wa'annan kirkiro makarantu babu shakka abubuwa ne da suke za su kawo ci gaba kuma za a rage yara ga yawace watan da suke yi. Kuma idan aka duba a gani shin a matsayin ka na kai alhaji a matsayinka na kai mai dukiya mawadaci wani irin gudunmawa ka bada a unguwarka wani irin gudunmawa za ka bada a garinka na wajen a tallafa wa dukkan su wayannan makarantun idan muka duba za ki ga matsalar da ake samu wani baban yaron zai je ya kai almajirki ya kai ta amma ba zai taɓa komawa domin ya duba ba to tun idan aka irin waɗannan makarantun ga gwamnatance to gaskiya za a tallafa al'umma kuma zai kasance abin za a raba yara daga ba ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa mun gode kwarai alhaji musa garo da wannan ra'ayi naka da ka bayyana a wannan hili namu ga ya kira mun samu daga gusau jihar zamfara wake magana daga gusau Muhammadu Sani mai katako. To Muhammadu Sani mai katako muna jin ka. Eh gaskiya magana cewa ya yi almajiranci gaskiya ni gan nake gwamnati ba ta yawa. To saboda mi? Don a duk saboda ko ta fara ba yi zafi. Ba dole ba ne ko ce gwamnati ta hau ta ce ta ka'idodin wata ce. Su ba gaskiya ba. Kusa na gani abin da ta gwamnati ba ta yawa. To mun gode kwarai Muhammadu Sani mai katako yanzu dai muna jihar Zamfara wake magana. To ga dukkan alamu layin ya tsinke idan dai kuna biye da mu a yau muna sauraron ra'ayoyinku ne akan shirin gwamnatin Najeriya na yaƙi da yawon bara da almajirci a ƙasar ta hanyar kakkawa makarantun almajirai na gwaji. kamar yadda ake da su a wasu sassan najeriya lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu takwas ko kuma sifili biyar biyar ɗaya ga kira daga jihar Adamawa ke magana. Salamu alaikum. Alaikum salami magana na dabu abba daga Mubi Adamawa State Kaban. To na dabu abba muna sauraron ka. To a gaskiya Hajiya ma maganar gwamnati ta tallafa wa almasirai wannan yau ce kawai. To. Dan ki duba takaice wanda suka mata aiki ma ta kare da su baran almajiri wanda take ganin je mata koma ba. Kuma gaskiya shi karatun Kur'ani kamar almajiri baya so a haɗa shi da komai a ce ko za a kuɗa musu wani ko za a sa musu to wannan za a gurɓata almajiranci ne. Amma in za a tallafa musu a karatun almajiranci na Kur'ani su yi to wannan shi ne daidai. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka daga jihar Adamawa za mu jihar Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ta ko ne mai nika ta tara To muna sauraron ka. Eh, gaskiya yana da kyau a kudin mu haka shirin ce mu kawo gaskiya talakawa a matsayin su arzikin da Allah ya ba su. Saboda yanzu kasance sai a hankali da albazin da ba su. daga ko sai a hankali ya to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka ga kira daga birnin kebbi salamu alaikum amin wa alaikum salamu anti halima kina magana da shugaban kungiyar murya talaka na kasa zaidu wasa sabuwa birnin kebbi to malam zaidu muna jin ka me zaka ce game da wannan tattaunawa tamu ta yau to gaskiya wannan tattaunawa ni ina ganin da cewa makarantun nan almajiranci da gwamnati ka son yi abu na mai kyau amma gaskiya anti halima ke san da cewa gwamnatin najeriya musamman ma arewacin najeriya duk an ka ɗauko abu za a yi mai rikon sakainiyar tashi kuma wallahi anti halima ba batun waji ba arewacin najeriya yau in ta ga yadda yara a nan ba da sauransu wasu abubuwa ina ganin da cewa kila sai ke kuka da hawayenki saboda yaran ga da aka gani allah ya albarkace su suna da basira suna da komi amma sakacin uwaye da sakacin mahukunta duk an sauya musu tunani shi ya saki haganin cikin su za a samu yan shaye-shaye yan kwashi barayi da komi ga sanar duk suna katagara ba saman titi kuma muna gan da cewa yana eh, son a samu nasarori ga abubuwan malaman nan na zaure suna an daidai a ce an tallafa ma an haɗo abubuwan daga ƙananan hukumomi kansiloli sarakuna kowa ya sawo kai ne amma arewacin najeriya muna gan da cewa kila jigawa ɗaya na sun kaɗan dama dama to mun gode kwarai zai dubala da wannan ra'ayi ka yanzu daga kebbi za mu jihar taraba salamu alaikum yawa alaikum salam malam cindo akwana ga ukari jihar taraba to malam cindo muna sauraron ka idan kika duba yanayin da makarantunmu na gwamnati ma na boko yadda su za ki ga waɗansu makarantun a cikin a jirgin suke karatu malamai ƙwararru ma babu to wannan kuma ga shi nan suna tafiya yaushe a ce za a yi wannan abu ya dore ne ina ga kamar akwai wani dan yaudara da wani muna a ciki. to mun gode kwarai malam cindo da fatan waɗanda ya kamata su saurara sun sa kunnuwan basira sun ji kuma za su aiwatar da sauye-sauyen da ya kamata. Yanzu kuma ga shirinmu na wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta ƙasar italiya ta yanke wa kulob din napoli hukuncin cire maki biyu daga cikin makin da take da shi a gasar serie a da dakatar da 'yan wasan kulob din biyu paulo canabaro da gianluca grava daga buga wasa har tsawon watanni shida tare kuma da cin kulob din tarar fam dubu wannan hukuncin ya biyo ne bayan samun napoli din da kulla makarkashiyar almundahana da coge a wasa saboda masu cacar wasanni dukkan 'yan wasan da aka dakatar ba za su buga sauran wasannin da suka rage a bana ba na gasar ta Siriya A sai dai Napoli ta ce za ta ɗauka ƙara akan wannan hukuncin a ƙasar Afirka ta kudu ma a daidai lokacin da take kammala shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafar cin kofin ƙalubalenka na ƙasashen Afirka an dakatar da shugaban hukumar ƙwallon kafar ƙasar Christian Matandani da wasu manyan jami'an hukumar biyar hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ce ta dakatar da su bayan samun su da hannu a badakalar kulla makarkashiya da coge a wasannin sada zumunci da afirka ta kudu din ta bubbuga a shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya na shekara ta 2010 binciken da aka gudanar dai an gano cewar sakamakon wasannin da afirka ta kudu din ta buga da kasashen thailand da bulgaria da colombia da guatemala kafin soma gasar ta kofin duniya duk an tsara su ne domin amfanin wata kungiyar caca da ke asiya zakaran wasan tennis a duniya roger federer ya yi amanna ɗan ƙasar argentina juan martin del potro ba da jimawa ba zai ɗare matsayin zakara na farko a wasan tennis ta duniya del potro dai ya bayyana anniyar yin hakan ne bayan ya doke federer ɗin dan ƙasar switzerland da maki 3 da 6 da 6 da 3 da kuma 6 da 4 a wasanninsa na share fagen gasar tennis ta amurka ta kudu tun a shekara ta 2009 ne del potro ya fara shahara sa da ya doke federa a karawar karshe ta gasar tennis ta us open ya kuma lashe kofin gasar to amma raunukan da ya sha fama da su sun batar da shi na wani lokaci amma kuma a yanzu ya dawo kuma ma har yana cikin shahararrun 'yan wasan tennis goma na farko a duniya. yanzu ga sharhin muryar Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin wucin gadin kasar Mali ta yi sabon Firayim Minista bayan da jami'an tsaro masu biyayya ga shugaban da ya yi juyin mulki, Captain Ahmadu Sanogo, suka tursasa tsohon Firayim Minista yin murabus, al'amarin da ya ƙara gurbatar da yanayin siyasar ƙasar wadda dama tana fama da matsalar tagayyarar bin adama da eh, yakin da take yi da 'yan tawaye da kuma barazanar 'yan ta'adda ranar goma sha ɗaya ga watan disamba shugaban rikon kasar mali diakunda traore ya bayyana ta talabijin ya sanar da murabus ɗin prime minister check modibo diara daga bisani kuma talabijin ɗin ƙasar ta gwamnati ya yi sanarwa cewa an naɗa shugaban hukumar a sauraron korafe da koke-koken jama'a wato danjo chisoko a matsayin sabon prime minister a jajiberin faruwar hakan ne sojoji suka kama mr diara a lokacin da yake shirin barin ƙasa zuwa faransa domin neman magani suka kuma tilasta masa yin murabus amma sun sake shi daga bisani a cikin watan afrilu aka nada mr diara a mukamin prime minister bayan da sojoji da suka yi juyin mulki a watan maris suka miƙa iko ga farar hula dama akwai zaman tankiya tsakanin sojojin da suka yi juyin mulki da shugaban rikon kwarya da prime minister kasar kan yadda za a raba iko da yadda za a tafiyar da shawarwari da kuma buƙatar gudunmawar kasashen waje domin a shawo kan 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayin da ke rike da akasarin arewacin kasar daga kausan lafazi amurka ta yi turu da allah wadai da abubuwan da sojojin da suka yi juyin mulki da suka aikata sannan kuma ta dage cewa lallai su daina shishigi da suke yi da ci gaba da yi a harkokin gwamnati da siyasar ƙasar. korar mista diyara daga mukaminsa ya yi matukar dagula sha'anin gwamnatin rikon kwarya da tattaunawar da ake yi game da kai gudunmuwar sojojin ƙasa da ƙasa hakanan kuma wani kuma bayan ga ƙoƙarin neman farfado da gwamnatin demokaradiyya da kuma bin dokokin kundin tsarin mulkin ƙasar bayan wannan mr chisoko mutum ne da amurka ta sani kuma take girmamawa ana fata zai iya kafa gwamnatin da za ta samar da kyakkyawan yanayin yin shugabancin siyasar da ake bukata don a gudanar da zaben gaskiya da adalci a bayyane a watan afrilu shekarar 2013 kamar yadda aka cimma jituwa a kai a cikin jadawalin yarjejeniyar watan afrilu shekarar 2012 da aka kulla tsakanin kungiyar a ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas da kuma gwamnatin wucin gari ta kasar mali ko kuma a yi zaben da an samu damar yin hakan gwamnatin da 'yan ƙasa suka zaɓa bisa tafarkin demokarɗiyya na da mahimmanci a wajen farfadowa da ƙasar mali ƙarfinta na iya kula da ikonta da kare kanta da kuma ta samu ta iya tinkarar. tulin ƙalubalen da ke gabanta. Sharhi murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Bello Galadanci da takaitattun labaran duniya. To mun karanta muku cewa an zaɓi Park geun a matsayin mace ta farko domin shugabantar ƙasar Koriya ta kudu. shugaban amurka barack obama ya yi kira ga majalisar dokoki da ta dawo da dokar da ta hana mallakar makaman yaƙi kwana biyar kenan bayan da wani ɗan bindiga da ke rike da makamai irin na soji ya kashe yara ashirin da manya guda shida a hari na biyu mafi muni a tarihin hare-haren da ake kai wa makarantu a nan amurka jami'an hukumar lafiya ta duniya sun dakatar da aikin allurar polio a pakistan bayan da aka kai wa ma'aikatan hare-hare har akalla mutane guda takwas suka rasa rayukansu a ƙarshe kuma wani kwamitin bincike mai zaman kanshi da gwamnatin amurka ya kafa da ke bin diddigin hare-haren bengazi na ran goma sha ɗaya ga watan satumba an da amurka guda hudu suka rasa rayukansu ya yanke cewa harkokin tsaro a wato wannan ofishi ya yi matuƙar karanta kwamitin da ke bincike ya ce gazawar tsare-tsaren tsaro daga manyan jami'an ofisoshin harkokin wajen amurka guda biyu ne ya wato ya kasa wato ya kasa dakatar da hare-haren 'yan ta'adda a ƙaramin ofishin da ke gabashin libya To a gaida Bello Habib galadanti da kuma takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai gobe da sahe da izinin Allah ku sake jin wasu shirye-shiryen ka hami sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa nan zuwa ga Mamuda Salau a unguwar Bani Zumburon Puan Bare a Nyamai ƙasar jamhuriyar Nijar. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Sahabi Jihadi a kasar Kamaru da wata yana nan lami lahiya tare da iyalan shi yanzu a madadin Bello Galadancin da muka gabatar muku da shirye-shiryen tare. Da Julie Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyar mu Malama Zainab Abdulrahman ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ga huta lahiya sai wani lokaci idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.